A yanzu haka dai iyalan wani magidanci mai suna Ɗanlami Abdullahi da aka fi sani da suna ɗan hajiya na can na zaman makoki a garin Kwantagora ta jihar Naija, a sakamakon mutuwar da ya yi sanadiyar murɗe masa mazakunta da aka yi zargin matar shi da yi mashi. Bayanai dai sun nuna cewa an samu saɓani ne a tsakanin marigayin da matarsa mai suna Rahanatu Abdullahi wadda kuma suka share shekaru takwas suna aure har ma da 'ya'ya uku a sakamakon yunkurin ƙarin aure da ya ce zai yi, amma wadda ake zargin ta musanta, Hajiya Kandi Ahmad mahaifiya ce ga marigayin ga abin da take cewa. Sai na tashi sai na shiga cikin ɗakin na cin suna ta dambe. To shi yana zaune a kan kushin ita kuma hannunta guda yana can a ƙarƙashin wandon shi tana yana cewa gindina take riko ni kuma sai da dinga can hannun har na kai mata duka ma a baya. Na ga dai na yi na yi bakin kokari na bani in mata sai na yi kuwa. Da na yi kuwa kenan sai na yi kuka sai ta sake shi sai ta ce to yau sai an yi kare jini biri jini a nan gidan. Raja menene matsayin kuku game da wannan al'amari ni ba da wani matsayi game da wannan al'amari sai in ce Allah ya ji kanshi rahama mashi dan kowane irin matsayi na dauka ba zai dawo ba Muhammadu Sani Usman da ke zaman dan uwa ga shi margayin wanda kuma shine ya garzaya da shi asibiti a lokacin da abin ya faru ya ce a lokacin da suka je asibitin margayin ya ce ciwon zuciya ke damunsa mun je asibiti an zo kan shi ana tambayan shi abin da ya same shi abin da ke damun shi ci ciwon zuciya ne sai sai dan kira ni sai dan jinkina da hannu na a kirjin shi sai ya fara nuna alamun convulsion hakan nan fitan rai ya fara kakari hakan nan sai na talbe shi muna ta salati Allah ubangiji madaukakin sarki ya mishi cikawa eh. amma ina aka samu labarin cewa matarsa ta murde masa azzakari shine dalilin mutuwar shi eh to a nan gidansu ne na ji ko da muka zo aka ce sun yi faɗa matansa ta rike masa azzakari da kyar aka samu ma aka anshe shi eh. amma da aka je asibiti an duba an ga tabbatsun akwai alamun murɗewa a zakarin lafiya. a ba ba ma ko kai ga abun ga ba an wuce batun ma azzakari na ciwo batun dai zuciyan shi ne ke mashi ciwo abinda kuma ya ga shi likita kenan To daga bisani na samu sa'ar zantawa da matar da ake zargin wato Rahanatu Abdullahi inda kuma ta musanta bayanan mahaifiyar margayin na cewa ita ce ta murɗe masa mazakunta. Wannan ba gaskiya ba ne. Ita mahiyan shi ta faɗi wannan magana ne a bisa ga tana son ta kara ɗanta amma duk magana take faɗin batun al'awar shida na kama wannan ba gaskiya ba ne. saboda yau ba yau nake tare da shi ba akalla yanzu mun kai shekara takwas muna tare da shi menene dalilin waɗanku an ce wai dan ya ce zai maki kishiya ne kika ɗauki wannan mataki ko kai ta rikici da wannan duk ba shi bane na farkon da aka yi ma magana har ya riga ya wuce tsakanina da shi muna zaman lafiya lau dalilin da ya kawo wanga faɗa shi makaran kanshi ya yi abun ya koma ya dame shi rundunar 'yan sandan jihar Nejan dai ta ce ba ta samu wannan labarin ba kakakin 'yan sandan dsp babalola adewole ya ce za su fara gudanar da bincike kan lamarin daga ranar litinin din nan mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya